نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه واله وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام you. ورحمة الله رحمه الله ما جاء في النبوة قال hajjiyar annabta wato alamar allah sanya allah da wanda mana ci gaba da cewa wa ana ni nazara mun kana babu tamam tace babu ma ja'a fi sha'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu da yazo a cikin bayanin gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an Anas ibn Malik ya fara وفي طريق أخرى في أذني أنا أقول لك أنس لما مالك أنا رسول الله قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف يعني إلى نصف أذني أنس لما مالك يا شيخ قال شيخ مزاولة وصلنا سنتين لكن الجوع لم يكن يا sauko har zuwa da وفي رواية أخرى أنصاف أذنين ده نصف ده أنصاف جمع تصبيحات رجل قلنا حديث الجمعة حديث من صحيح أخرجه أبو داود بمعنى أبو داود ما يقول أبو داود سنة أخرجه في كتاب الترتل split littafin da ke bayani yadda musulmi kuma ta yi ko yadda ta musulmi ta da gashi da kansa wannan na ɗaya daga cikin abin da ke nuna mana addinin musulunci wadataccen addini ne duk abin da ke bukata akwai shi a ciki har ta da gashin kai sai da musulunci mu yadda za a yi da kuma bangaren da ya kamata a da gashin kai bangaren dama sannan kuma kuma ya ta da gashi ko lokaci ba lokaci shi da sun ce bayani na kuri kuri wani abin da ba da kawai wannan sa'i wa musulmin fil fawai wannan da sai na rubuta hadisi da muslim kuma a cikin da sa'ad al-fawai da بينه وبينه وعاتقه wasu da yawon tarihin yana cewa gashin annabi sallallahu alaihi na kai yana tsakanin kunnen sa ne da kafada ya zo kusa man kafada sa ba tsakanin kunne da kafada bi akwala min mahuda ya fi nan tsawo وعند وعند ابن ماجه عن انس كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اذنيه ومنكبيه أقوم رواية ابن ماجه لك أنس يتي غاشي مغالي أدم الكاني كننسى لكما كفتنسى قلت وأحمد أيضا وابن سعد من طريق من طرق عنه كالمرض متفاوتة إمام أحمد ما يروي حديث ابن سعد ta hanyoyi daban-daban da na kusa a wasu kama da islam wannan kuma shi ne abin da ya fi kyau ya fi dacewa mutumin da ke da gashi da yawa wanda har in ya bashi zai isa kowa da kafaɗinsa abin da ya fi kyau idan da yanke gashin ya zama sama kullunansa ko rabin kullunansa kamar yadda na annabi ya kasance in ma ya yi yawa عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أنا أقول لعائشة أنا كان مكتبها لكن لا تمت إلى يوم وكاني لما صلى الله عليه وسلم كالفريق وكان له شعر فوق الجمعة تجاشي wanda ke sama da jumfa wa kalwafa kuma wato shi yana sama da sannan kuma yana da kai ga wafara ba wanda mana zai bayar wannan kamar da ya ce a nan waljumba a sha'arun nazin ilal banke banke jumba shi ne gashi da ya yawa har ya sauko kanka shi a cewa jumba gashin manzara sallar sallar ya kan je saka saka babbar jumma yana sama da jumma wato bai taba karatu ba sannan wani wafara ma yi bugu ila sha'mati al kudur wafara kuma shine wanda ya kai ga sha'mati al kudur nan kasan kunne yawan shi ya kawo wajen kasan kudu amma bai taba kafarru ba wani hadisi a rajin ibn majah fi tahara an aisha al-qasim al-muta'alliq bil ghusl hadith raqam 4 والقسم المتعلق بالشعر في كتاب الرفاع ابن ماجه رسولنا حديث بمسكة كيف الحديث من غير حديث لا فرقه cewa annabi na wanka shi da aisha ibnu majah ya rubuta shi ne a kitabul tahara amma maganar gashi kuwa shi kuma yana cikin kitabul liba hadisi na dubu da dari shidda da talatin da biyar قلت بل أخرجه المصنف في السنن أيضا بتمامه كما قلنا برقم 55 و700 وألف malin ce tun zama ya rutuwa ne a cikin suna hadithi na dubu ɗaya da bakwai da hamsin da biyar wasu hahu kuma ya inganta shi kamar ne kuma ingantacce ne a nan ko abu da hudu mufarrakan kan kan da maja abu da hudu ya rutuwa ne gida biyu a نمت وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد سيما تشعر مجاهد حديث الله نقول نتي وكان له شعر فوق الجمة ودون الوقرة ثم أعطيها حديث الله إذا أبو داود يي هذا شيما ابن ماجه يي وكذا ابن سعد وأحمد وأما الجملة المسلمة فهي عند الشيخين وغيرهما من طريق من طرق عنها بعضهم خرج من أبي داود أما مجد وانكع وهذا مثل ما صورت وانا شو عايشة تبتع ابن وكا إيجا يا بيا سيب الله وبريا بيا سيب الله وبريا بيا سيب الله وانا بيبقى أنا مثل ما صورت وانا وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع قدائر وفي رواية ضفائر أنكر قدرك أم هاني بنت أبي طالب قالت سنة شيني فاتحة قربة ko kuma atika ko kuma hind akwai sabani game da sunanta wanda atika ya fi shahara ta musulunta ne dan zakaci maka da yaki a duk suna suna kuma ne da ta wani ta bari kujeru kuma ne ka tunzo ka ta Allah ya kara mace kuma ita ce wajen da ke ce maka kada a jarna man a jarci ya umma hali da wakar da yana cikin bukari an wani kafin ya zo madina kuma ne ya kashe shi sai umma hali ta ce ni na bashi damar shigowa yana ƙarshen kulata kuma ne ya kashe shi ita ga wakar sallallahu alaihi wasallam annabi ce mun ba da cewa wanda suka ba cewa ya ke mu hali da kuma ba da kariya da wanda suka ba kariya an kuma ce wuriya shakika to annabi fari, fara shakika ali bai bai fara ce kuwa irin ba dai take da ali bai bai fara Allah ya kara mace ma ta fi khilafatu muawiya kada su ne a cikin khalifancin muawiya kawo mummunai Allah ya kara masa yasa da kuma ta ce a nan قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمت تتي مزالا يا زول مكة وترانا شين مالك يتوى قدمت إن في بدل القاع وسكون الدال أنا كانت تاشي يوى قرب الفتح da kuma yi wa dalun shukuri a ce kad kadimata وهي القدمة التي فتح مكة wannan zuwan ko shi ne zuwan da maza Allah ya yi na cin maka da yaki ko kuduma ce suna shalle makka ba da hijira ce arba zuwan ko annabi da ya makka bayan hijira so hudu ne kawai bayan hijira ya zo maka ne so hudu kacal umratul qada zuwa da yayi umra da ake kira umratul qada ko hudumul fath zuwa na biyu kuma zuwa cin maka da ko hudumul jirana da kuma zuwa da yayi na jirana ya da wata wani yaki da ya jirana ya raba mutane ganima sai da shigo maka ko hudumul hajji wada da kuma zuwa da yayi yaki hajji ko ba wani da su ne zuwa shi maka so ni bayan yin karshe Allah ya fara masa ita alaihi salatu wassalam annabi ya tawo makka ran da aka ci makka da yaki wala hu arba'u hadaiq yana da arba'u hadaiq tsoro hudu shine ma yake jam'u qadira shine ne na qadira shine qada'ir qada'ir kuma jam'i ne na qadira وكل من الضفيره والغديرة بمعنى عبد عمر وفلان كده كل شيء كان يعني ما تروح ماذا يجي أنا وهي الخصلة من الشعب إذا كانت مرسلة يمكن قايشيني إني أو زي كون قايشي أشكين سي هاي أو يعني كل الأرض وخمس قايشي بيوع في الأرض za a ga irin wannan so da yawa tare da shi shi ake nufi a nan ba tsoron wanda za a zo a girka shi ba Ba in kanat multawiyatun fadaqisa in ko kitsawa aka yi to ana ce mata abin nan ka kafisa wanda da kitsa ke amma ba kitsa ba gashi ne mun mutu da kanshi ya tsawo تكفير أو تكفي خطيرة حكمة ضفيرة انظر التعليق على الحديث رقم ستة فلماذا يجب أن يعني يستن لما تشد وصول يا كيف أقولنا تصمم الأربعة والأربعة والأربعة سيدي قاشي في يوا سيدي قول قاشي كمان تكاش كمان تكاش يعني أو يعني كون قاشي أنا بيش بوك أو لوكتي لا gashin kai wanda ke da tsawon har guda uku wanda wannan na nuna a nan suna sallar ya kan farga shi wani lokaci ba da yawa ya kamaci a farga shi har ya kai yana buga yana buga wanda da namiji ke amma mata sun samu su ne yan mutum da gashin kan su ne da yawa har da kai mata inda zai kai ya ji mace gashin kanta a dole abubuwan da laraba suke yanzu a yau na koyi da turawa da biya ce mara kyau sai ga balaraba tana da gaci har baya a mataje je an kere wata shi da kuma irin da turawa wani kuskure gashi ado ne da ɗaya mace ta ke da miji zai aski kan ta gaba cikin in ba tana da turawa ana so mace ta bar gashin yawa ka rene shi kula da shi shi kuma namiji kada ya bari gashi ya kai ga kafa in ya kai kafada sai wani abu lokacin ya yanke shi da wata rana da suna sani ya ga wani mutum da gashi da yawa haka sa, sai annabi ya wani wata magana mai kama da wanka da kamar cewa ba da mutum yake ba amma kuma sai fahimci da shi a zabe Allahu akbar sai je ya riga shi sai yayi da dawo sai ce to mun ba Allahu akbar to wannan ina nuna ana bukatar kula da gashi har ma ba cika bibi manzon Allah ya ce man kana lahu sha'ru yukrimu duk mutum da Allah ya ma gashi ke gashi ke wanke shace shafa bai inganta shi saboda kula da gashin kai ya kasance a cikin wasu daga yana itikafi duka tuwo da kanshi ya ba a shakan da ta wanke wanke mashi gashin kai da shafa masa kai da shace masa ya kuɗi a kula ke da itikafi aiki ne ya yanke alaƙa da mutane da kunna alaƙa da ubangiji amma da haka wannan kunna alaƙa da ubangiji a wajen itikafi wata hana wa manzo Allah kula da tsafta musamman kuma tsaftar kai ta ka lokaci da fifo kan shi ta windo hajji ta windo ku shace masa Allah ya kara masa kuma ta hadisi da muka ji hadisi ummu hadin hadisi ne sahihi وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الجاهلية وكان أهل الكتاب يفسدون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بالحق ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذلك الله يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجن أو يسجن هو كان كلمة يسجن da إيه، yawa كثرة لام ضمة خير يسجد أو يسجد annabi ya kasance yana sakin gashin kansa ba tare da ya tsaga shi tsakiyar kanshi ba ya raba shi zuwa wa kanan mushrikuna ya fi kuna rususa amma mushrikan larabawa ga al'adar su su fuskar sai wuce ke tinke game da mata suke yi sai raba gashin kansa shi kuma manzon Allah sallallahu ya kasance yana son yin muwafaqa da abu da fiye da ya yin muwafaqa da larabawa mushrikan larabawa saboda sun gane bi alif da suna yin alif da sa kai ne tunda sun badala sun gayyara sun canza amma ka sami wasu ayyukan su suna sa ƙarfi suna su daidai لكن أقول الدبلومة عندي أقول رأيي الدبلومة لأنه التصوير موافق على أمر الكتاب أما هو أن يبلغ يصير جواري أما الدبلومة الأدموت عليك يقدر بكل لغتي أو تعمل تنسي ولغة أو كتبة وكل كتبة سيدي بسوط وسألتها مصبرون فيما لم يؤمر فيه بشيء أشكر أول ما أعطيه كل كل أشكر ثم غرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان روايه ابي داود هنا هو shine dukkan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam a daga da wani gashi kisa wannan suka ce yin aski ba dai ba da kullum yana kuma wasu farfar ko yaushe ya kamata tun da aski ya tafi da uku ya kuma wasu ya ɗaga jini tun abin ya fito daga kasar da ake koyi da ita ya hakuri ibn taymiya kuma ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah ya ce asiya ne kidan ko wurin ba manta ya ce akwai alama yaro ba za ka aura kamar ai askin ibada na aikin hajji ko umra wannan ibada ne da aski shiga musulunci shi ma bai shi ita ba dole ba amma duk da zo wannan ya ce wani da je a sun gashin kafirci amma ba kan dole ba an so mun je mun je sannan akwai aski na bidi aski da shehu ne ke sa mu zai an baka dalika da ta ce ki je kai wannan bidi suna akwai aski na al'ada haski na al'ada tun kawai ya na fata haski ya amma bai kamata yin kwalkwanmu ta zama na fi a mustabira da mutum ba kullum ya haske kashi ne da ba saboda hawarij sun da bi addinin haka in ana so a gane mutum hawariji ne a wancan lokaci a kan shi kan shi ba amma ku sani ba ya halatta ake mashi rashin kai an bar sashi sai ce ma mahaifan shi ya yi ihli kuma kullahu a wuce mu kuma kulla ita ko ake tashi duka ko kuma su duka abin da kuma suka ce bai kamata kullum ya zama mutum ta zama sifa gare shi wa aski kullum kwalkwal saboda sifa ce ta hawaye duk yanzu babu su sun wuce sai wasu kana sai da larabawa ɗaiɗaiku akwai wasu da ake ce mai babiya الرياضية أنا خمسة بحرين يذكرها إلى الأربعة خوارج مصرك بيقود العدودة يقولنا خوارج حرير أما أحسني حلمنا وفي أكل أشد يكون مكاشف لما كان جوا الخوارج يقولوا بيعطينا ولا الطبيعة كل ما يجي كما تقول لي أكل في الإيمان يا ريت ولا أبوه wannan ba ya zo san ya an samu babban gashi ke da a kusan ba za ku taɓa ganin a cikin littafi inda aka kawo misali babin askin manzan Allah inda ya yi aski kan da sallallahu alaihi wasallam amma mai zama sifa mustabirra kuma kuma ne ga muku ya halatta ya aski da aski ya kasu kashi uku din nan da na faɗa wani ibada wani bid'a ko kuma na al'ada na bukata kawai ya ga da cewa sun da ya wannan mutum ya zama in ce a mashi ba ba sai ta wani lokaci kuma ya ake amma kai zama ce musta gaba kuma da ce ina ka fito mu kasar nan mafiyar wani ya barin gashi da yawa daga ba nake ganin ganin matasan amerika suna aski sai zama kuma wani zama kuma kwaikwayon su ba zai ba kai kamar kuma ba kai ba

an yi kai wata so ka ce gashi na rai wato kwamfuta uku zuwa ma kai da ba ta da za cike gashin kai so wani sahabi ya ce to kwamfuta uku ko ta kasance tana isar wanda ya bi ka ya kuma bi ka yawan gashi dan sai na ba a wala a a cikin ku ji cewa aski ya kasu gida uku akwai ibada akwai bid'a akwai al'ada bukata daga kuma babu sun karanta zama tafiya ne ce kullum yau ya kamata lokacin da ne tsaye wani kuma ya aske amma kai zama sifa gashi bai kansu ko bai sati kansu an aske biyu ne mai rabon kwana tare matan mu inda da biyu ko ko hudu sau yana halatta magidanci ya buɗe iyalin da buɗe gaba ɗaya lokacin kwanciya ciwo da ake yi kada mutum ya ka kamar da jaki ke yake tuɓe duk hadisai da ya karya ba ba da ya inganta ma'aura suna da damar su da ƙirƙirin junansu hadisan da hana haka hadisai da su ma na ƙarya ma mutum ai kawai da su da yin ganta kuma ta zaka cewa aisha ta ce wai ba taɓa ganin tsiraicin mutum Allah da kuma hadisan da ake cewa maza Allah ya ce wanda ke kallon tsiraicin matarsa wanda zai haifa musu da makanta duk da su da ne da ba su da tabbaci ba su da inganci daga mawuzu aikin zafi a cikin su fara da da kuma a wasu mana dama su tube lokacin kwanciya

tahniki ya tabbata annabi yakan tauna dabino da sanya wa jariri hadisi na cikin bukhari ke kuma aqiqa yan na bakwai wannan shine kawai abin da kuma da mutane sunan yaro da wata a zuwa an masa ta same ibrahim ku ga mutane suna ɗaya da ke wani ne mai kyau ana isa suna kuma ranar haihuwa ko ana yi masa ranar bakwai duka ne su tabbatar da wannan wannan shi kadai ne amma kada kiran sallah akwai rauni ga ayyukan suka zo game da yin kiran sallah da kunne da إذا يصبر من السنين إيه إيه التفكير صلى الله عليه وسلم ما لها تصبر قوي قبل إنشاء بيان هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله